da wasan da ake na kofa rai na kasar Spain na shekara 2016 zuwa 2017 a iya an ci gaba da wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo ta samu nasara kan motion da ci ɗaya mai ban alabin wata doke ta ragona ne da ci uku da ɗaya yayin da espanyol sun tashi ɗaya da ɗaya tsakanin da algocon yayin da atlantico bilbao wata lallasa resin da ci uku da ɗaya a najeriya hukumar kula da kwallon kafa na ƙasa nrf za ta ba wa 'yan wasan super eagles kowane ɗaya daga cikin su miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da ashirin da biyar a matsayin allowance sakamakon nasarar da suka samu a wasan da suka yi da ƙasar algeria na neman shiga gurbin cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha najeriya ta samu nasara a wasan da suka yi su da algeria ne a yayin da suka sha algeria uku da daya a can kasar akwa iwan a ta tarayyar najeriya haka kuma a yau din za a keta raini tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta juventus da ke italy da ƙungiyar kwallon kafa ta psc milan a wasan karshe na cin kofin super cup na shekara 2016 za a yi wasan ne a filin wasa na jasin bin hamad da ke kasar qatar mai ɗaukar mutane dubu goma sha takwas za a yi wasan ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma agogon najeriya nijar da kamaru a can kasar ingila kuwa kungiyar kwallon kafa ta crystal palace ta dakatar da mai horar da tsawon yan wasan ta alan bade bayan ya shafa shekaru biyu yana mazaunin mai jagorantar kungiyar kungiyar kwallon kafa ta crystal palace dai tana mataki ne na sha bakwai a gasar premier league na kasar ingila da maki sha biyar inda take dab da zuwa kasan teburi huta lafiya